Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce duk wani jami'in kiwon lafiyar da aka samu yana sayar da ƙwayar maganin rigakafin cutar sankarau a jihar zai fuskanci hushin hukuma. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da aka samu asarar rayuka a sakamakon ɓarkewar cutar ta sankarau da ake samu ta hanyar kwana cikin zafi da kuma cunkoson jama'a. A wani taron manema labarai, daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Usman Muhammad, ya ce a yanzu haka suna gudanar da bincike akan labarin da suka samu na sayar da maganin rigakafin cutar ta sankarau da gwamnati ta bayar domin a baiwa jama'a kyauta. Za mu bincika mu gani duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya ne kuka da kai da abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan ɗabi'a ba wanda muna ganin mutane suna neman suna buƙatar taimako gwamnati ta kawo taimakon kuma suna karɓan kuɗi bai kamata ba da na ce za mu bincika mu gani muka tabbatar duk wanda aka kama yana cikin wannan harka insha Allah za hukunta shi naitan nan nawa aka kashe wurin shawo kan lamarin da kuma fadakarwa da magunguna gwamnati ta bada fiye da miliyan 39 kawo yanzu dai mutane 33 ne aka tabbatar da cewa cutar ta sankarau ta kashe a nan jihar Niger kamar yadda Dr. Usman Muhammad ya yi ƙarin bayani. To yanzu dai har zuwa yau mun samu mutane 123 da wannan annoba ta sankarau ciwon sankarau ya shafa kuma samu mutum talatin da uku da suka riga mu gidan gaskiya. Cutar ta sankarau ɗin dai ta fi yin tsanani a jihohin Zamfara, Sokoto da kuma jihar Kebbi. Dr. Usman Muhammad ya ce suna haɗa hannu da jihohin domin ƙoƙarin shawo kan yaɗuwar cutar. Eh, gaskiya mun yi shiri don magana da muke yi da Sokoto da Zamfara don muna kowane lokaci muna magana da juna ya to amma babu magana shine muna da ma'aikata a kowane local government areas wanda aikin su kenan kawai in akwai wani cuta hakan nan maza maza su garzo su gaya mana mun sake kiran su mun yi masa bita cewa gashi fa wannan ya kuma kun san kuna muna da magotaka da zamfara muna magotaka da kebbi wa'annan wa'anda kuma suna fama da wannan annoba suna iya shigo mana to ku tabbata ku sa ido. A wannan karon dai an samu jinkiri na samun maganin rigakafin cutar ta sankarau tun da farko, al'amarin da ya sa jami'an kiwon lafiyar a sassa daban-daban na Najeriya suka dukufa wajen faɗakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar ta sankarau. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.